Shekarun bayan na mun lura wani ci gaba a bangaren sashen dijital a Nijar, balle ma dukkan masu aiwatar da wannan yanayin na aiki hannu da hannu. Euh, Jarabawa ta i takara tana cikin zuwanta na uku ne, wani irin sakamako ne kun ka samu? Euh, a cikin shekaru biyu na rayuwa, nan da kaɗan a ce ma shekaru uku, tun da mun soma ayyukan karo na uku, muna ganin wani ci gaba mai mahimmanci ga adadin masu neman na da yawa, amma ingancin aikin yana da girma kuma da yawa daga cikin namu masu cin nasara sun tabbatar da kansu akan matakin ƙasa. Mu yi magana a kan jarrabawa ta iya takara da an ka tsayar da shirye-shiryen mun kuma shi an ke kun bada har kwana goma me yasa wanga zaɓi. Mutane da dama sun yi mamaki duk da sun san da aiki ne da ake yi a shekara. Na in an lura in ya kamata a ƙara lokaci sai a ƙara don waɗanda ba su samu aiwatar da aikin su Ita takara tana kula da ayyuka da yawa, kama wadda ta taɓa al'umma da kuma kawo ci gabanta, wadda ake ce ma Village Intelligent. Wai shin menene Village Intelligent? Oha ce na shigar cigaban ƙauyuka a wani nufi. Mun so wani tsari da zai maganin matsalar a ƙauyuka na kusa da na nesa, musamman ma sama musu ma'aikatar da kuma ba su damar aiki da shi. ta hanyar wannan tsarin da ba kawai wayoyin ne ba sai dai sa su samun sani na musamman misali in an ɗauki ta hanyar tsarin da ake kira ƙauye mai ilimi da za mu bunƙasar da abin da ake kira telemedicine da zai ba da damar samun sani daban-daban akan kiwon lafiya eh,